ban so bayar da labarin nan ba amma wani yanayi ya sa zan yi tsokaci a kan bala'in lesbian da yadda wasu mutane har waɗanda ke wakiltar mu a majalisar ɗinkin duniya suke ƙoƙarin ganin cewa lallai sai an ba wa kowane jinsi damar auren juna haɗuwa muka yi da wasu 'yan mata a wani gadin sai hira ta shiga tsakaninmu domin ɗaya daga ciki ta yi bala'in burgeni. ba don tana da kyau ba sai don yadda a wurin kusan kowa yana walwala da zirga-zirga amma fa ita tana gefe a zaune ina gefe ni da wani friend ɗina kowa hannun sarke da chapman muna sha sai na ce masa gaskiya yarinyar can mai shiru-shiru ta burge ni muka yi dariya tare bayan wasu 'yan lokuta abokin nawa ya wuce ya bar ni sai na ga bari in gwada sa'a ta a hankali na tunkari inda take zaune na yi mata murmushi da murgujejen baki na ta mayar min da murmushin irin mai tayar da tsikar jikin namiji nan na ji wani sanyi a raina na fara tunani da alama fa na samu shiga na matsa kusa da ita na samu wuri na zauna sannan na ce gaskiya kin burge ni shi yasa na ga dacewar in yi magana da ke ba don wani abu ba ko da kuwa daga nan ba zan ƙara ganin ki ba ƙawarta da ke gefe kaɗan dama na gansu tare ne tun da farko ta zo wurin da sauri ta ce sannu bawan allah lafiya dai na ce a ah, lafiya ƙalau magana na zoyi yi da ƙawarki ta ce wace irin magana kenan na kalli waccan wadda ta yi min sannan na kalli ƙawar na ɗauka kin ji ko me na ce ƙawarki ta burge ni shi yasa na zo in yi magana da ita na ce da ita sai kawai ta yi murmushi ta ce amma ba ta faɗa maka cewa shi is my girlfriend ba na ɗanyi dariya to ai ko uffan bata ce min ba kika zo kika karɓe zancen she is my girlfriend ta ce da ni kamar in yi dariya amma sai na basar don ina so in gane me take nufi da kalmar girlfriend bewar Allah ban gane me kike nufi ba yi min dalla-dalla don na gane na ce da ita sai ta ce ka taɓa yin budurwa na gyaɗa kai alamun e sai ta ce to shine abin da nake nufi wannan budurwa ta ce ta faɗa da hausa irin kallon da yarinyar ta yi min shi ya tabbatar da zancen ƙawar tata shirun da na ga ta yi shi ya tabbatar min cewa lallai maganan waccan yarinyar gaskiya ne gaba ɗaya sai hankali na ya koma kan ƙawar na karkato da kujera ta yadda zan iya fuskantar ta sannan sai na ce yanzu kina nufin a matsayinki na mace sai kuma kika yi budurwa mace duk tarin mazan da ke duniya shiru ta yi bata ce komai ba hakan ne ya ban damar ci gaba da zuba to amma don allah baki ji kunyar budar baki ki faɗa min wannan maganar ba shine kalmar da ta fito daga bakina hmm ta fara yi kafin ta ce ni dai ba wa Aziza ka yi min ba tun da na faɗa maka yadda muke da ita sai ka koma wurin zaman ka ka ci gaba da sha'aninka ko nan take na yanke hukuncin yin aiki na na jarida wato tambayar kwakwa sai na juya kan wadda na fara yin magana da ita tun da farko ke yanzu kina mace sai ki bari wata mace ta riƙa faɗar irin waɗannan kalamai a kanki murmushi ta yi kawai carab ɗayar ta karbi ka gamala ka kyale mu kar ka canja mana mot ta ce da ni na kyalkyale da dariya na ce au har wani mood kuke shiga ban san iskanci yanzu don allah kina mace sai ki haye ruwan cikin yar uwarki to me za ki fahimta ni ban ce maka komai ba kaga tun da muka zo wurin nan babu wanda ya tunkari my girlfriend ya ce zai yi mata magana sai kai kayi kuma ka tabbatar baka da wuri sai ka tafi ta ce na yi tagumi da hannu biyu ina kallon su ɗaya bayan ɗaya sannan na ce wa ƙawar to ai kawai sai ki aure ta tunda kin hana ta kula maza da na ce maka muna soyayya sai kawai ka kawo maganar aure ai matsalar ba za mu iya haihuwa ba wata rana kuma zan so haka dariya na yi irin ta basawan indiya na ce kin san ba za ki iya yi mata ciki ba amma kin bita kina binta kamar wata mijinta kin hana ta kula kowa no wanda na ga kowalwala ba ta yi a nan ashe kika hana ta kuna yaudarar kanku da sunan wayewa ko 'yancin ɗan adam kun ƙirƙiri abin da ku kanku kun san ba zai amfane ku a duniya ba balle kuma a lahira kawai ki bar min yarinyar nan in jarraba sa'ata na cika da mamaki da na ji ta ce ko ka jarraba ba za ka yi nasara ba ni ba na son namiji kalaman yarinyar sun yi matuƙar ban mamaki sun nuna tana jin daɗin rayuwar 'yancin da suke ikirari shi yasa ita ma ta tabbatar min tana son zama da mijin tata afuwan haka suka ce yauni da ko namiji ba na shakka ina ji ina gani mace ta kasa na a wurin mace kuma abin haushi wata rana tana so ta auri namiji domin ta samu haihuwa tana da yaƙinin babu yadda za a yi a barta ta auri mace 'yar uwarta na bar wurin bayan na ba su labarin elisa da kuma masela yadda suka yi auren jinsi na farko a ƙasar spain da irin wahalar da suka sha ni na zaci 'yan ƙwaƙulan nan sun yi sallama da maza shi sa sam ban cika damuwa da lamarinsu ba ashe cikin zuciyarsu akwai so ƙauna da burin auren maza wata rana to ina matsalar take shin menene ra'ayinku kan wannan labari mun samu wannan labari daga shafin marubuci zakwakuran ɗan jarida mai suna mubarak umar wanda aka fi sani da mubarak khan kuma ya tabbatar da cewa labarin ya faru da gaske to allah ya kyauta ku danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci mun